Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibaduhu na zina tsafa amma ba'adu ya uwa musulmi asalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka mudasa ke haɗuwa a wannan shiri namu na takaitaccen tarihin, Sahaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. A yau muna tare da sahabiya ake cewa Asma'u Bintu Abibakar. wato nana asma'u yar abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wannan sahabiya sahabiya ce mai daraja kwarai mai falala kuma sananna an haife ta shekara ta hamsin da bakwai a kafin hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma haifaffar makka ce kuma kamar yadda muka ji abubakar as-siddiq shine mahaifinta yar uwar na na aisha ce amma ta girma na aisha da shekara goma sha wani abu wato akalla ta bata shekara goma da wani abu sai dai malamai suka yi saɓani wajen sha nawa ne da haka ta girma na aisha da shekara goma sha wani abu kuma ta karɓi musulunci tun farko-farkon da'awa a lokacin da ta musulunta mutane sahabbai ba su kai ashirin a duniya ba da haka ta shiga addinin musulunci don haka kenan tana cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari to haka ta taso kuma dama ga babanta shi ma shi ya fara musulunta kuma haka ta taso gidansu cikin musulunci a wato ainihin tare da mahaifinta daga baya kuma ita ce ta auri az-zubair ibn al-awwam shine wanda suka yi auren saurayi da budurwa da shi Allah ya kare yadda a gare su a gaba ɗaya kuma ta kasance mai matuƙar biyayya ga mijinta a Zubairu bin al'awam a lokacin da ta aure shi domin takan ba da labari ta ce mijina a Zubairu lokacin da na aure shi ni nake fita na je na yi wa dokin sa ciyawa sannan ni nake yin faci a jikin guga idan ya yage da haka na jawo ruwa na yi faci a jikin guga na yi dukkan abin da yake na hada-hada ta gida da haka ita take yi shi yasa da wannan malami suka ce ashe hidimar gida gaba ɗaya akan mata take na haka komai mace ita za ta lura da shi na gida shine asali to haka ta zauna kwarai da gaske wajen biyayya ga mijinta ta taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam matuƙa lokacin da ya yi hijira san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya ban makka to ba madinan direct ya tafi ba sai ya ɓoye a wani kogo da ake kira kogon sauro da shi da abubakar akalla ya kai kwana uku a cikin wannan kogon to a ne ma ita nana asma'u ita ce aka tsara take kawo wa manzon Allah sallallahu da mahaifinta abubakar abinci har ma sai ta samu dan kwalinta sai ta raba shi gida biyu rabi ta daura aka a matsayin dan kwali rabin kuma sai take daure abinci wanda take kaiwa annabi sallallahu alaihi da kuma mahaifinta abubakar da shi ne ma har manzo Allah ke tambaya ta ina ta samu wannan abin da take daurewa ta ce ai dan kwali na ne na tsaga shi guda biyu to shi ne manzo Allah ya ce to ai kuwa ina tabbatar miki da cewa za ki samu irin wannan dan kwalin a gidan aljanna to shi yasa ma ake mata lakabi da zatun niqataini wato ma'abociyar fatala guda biyu kuma wannan bisharar da manzo Allah ya mata cewa za ta samu kun bishara ce ta cewa ita 'yar aljanna ce to ita ta dinga zirga-zirga wajen kawo abinci a ha aka gama wannan zaman manzo Allah ya tafi zuwa madina wanda ita ma daga baya ta yi hijira ta koma zuwa madina din to haka ta koma duk saboda imani da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ah, kuma mijinta shi ma zubair bin awam ya yi hijira kuma ta yi hijira ne tana ɗauke da cikin abdullahi ibn zubair amma a haka da cikin ta wannan tafiya ɗin kuma a ita ce ta fara haihuwa ma baya daga cikin mutanen da suka yi hijira daga maka suka koma madina dama yahudawa ma suna cewa ai sun ɗaure cikin matan musulmai ba wacce za ta haihu kawai sai ya zama bayan 'yan watanni da komawa sai allah ya sa ita ta haihu shi yasa ma ɗan nata abdullahi ibn zubair sahabai suka ɗauko shi suna kabbara suka fito titi suka kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya yi masa tahaniki sannan kuma ya sa mai suna abdullah shine abdullahi ibn zubair allah ya kara yadda a gare su gaba ɗaya to haka na asma'u ta zauna yana daga abin da yake nuna maka imanin imaninta shine abin da imam bukhari ya kawo cikin al'adabul mufrad cewa wata rana kawai sai ga mahaifiyarta ita mahaifiyarta bata musulunta ba ana kiranta Otaila. to sai ta sai ga ta kawai a madina to da ta ganta ta ce to gaskiya ni yanzu ba wani abu da zan miki sai na je na tambayi manzo Allah cewa ya halatta a matsayin ki na kafira ni ina musulma in kula ki in taimaka miki da ta tambayi manzo Allah ya ce yace sili a rahimaki ki je ki sadar da zumuncin da ke tsakanin ki da mahaifiyarki to sai da ta tambayi manzo Allah sannan ta zo ta yi masauki da kyautatawa ga mahaifiyarta da ta haife ta wannan ko ba shakka yana nuna maka tsabar tsoron Allahnta da bin Allah da kuma taka tsantsan irin nata to haka na asma'u ta yi tsawon rai kwarai a wato akalla ta kai shekara ɗari a duniya amma haƙorinta ko ɗaya bai cire ba amma kafin ta rasu ta makance ya zama wato ainihin ba ta gani ta rasu wajen shekara ta tamanin da saba'in da uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin Hajjaj bin Yusuf bayan ya kashe ɗanta Abdullahi ibn Zubair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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته